baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. ya su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin. Da rashin ta yi akan bar araha jama'a ina fata an wayi gari lafiya. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Ahmadu Manu. Mun ci gaba da firar tamu akan kasuwar yanar gizo. inda na ce to ka duba yadda alibaba ta haɓaka ta yin amfani da yanar mm. gizo wato dillanci ya koma mm. yanar gizo yanzu a nan kamar ƙasa kamar najeriya me za a yi mm. a haɓaka irin wannan kasuwa a nan ƙasar to me da me ya kamata a tanada yaya za a haɓaka wannan kasuwar me ya kamata mahukunta su yi ko masu hannu da shuni ko kuma ku da kuke ma dillanci a kasuwar hada-hadar hannun jari to abin da ya kamata zai shi ne na ɗaya dokokin da ya kamata su kare mutane daga waɗanda za su zo su yi baranda to ya zamanta dokoki suna nan fitattu masu ƙarfi da za su kare waɗanda ke sayayya ba za a cuce su ba cewa idan ka teta ba za a ɓata lokaci wajen shari'anta wannan irin eh, laifi ba mhm. sannan muna buƙatar wuta don haka yanar gizo ta wuta ce to har yanzu mu nan najeriya ta zamanto da kasawa to wuta kuma babba ce a cikin wannan irin kasuwa don ya kamata koyaushe ka buɗa na'urar ka iska cewa tana aiki sanda mm. rikicin ta yi magana ko ka saya kila lokacin farashi ya yi kyawu in ba wuta ka ga sai ka je ko ka tada kayan ka dawo ka samu dai wuta kila farashi ya canza a kasuwa ɗin so yana da ana buƙatar ta kwarai da gaske sannan muna buƙatar mu samu kamfanonin yanar gizo masu aminci don mhm. yanzu in kana cikin eh, harka yanar gizo ba wuya sai ya kawai ya ɓace ko kuma ya zamanto bai da ƙarfin da zai aika abin da yake son ka yi to ya kamata nigeria ta saukar da yanar gizo mai karfi a ƙasar nan ƙasar ba ta da yanar gizo mai karfi ba ta da karfi ba ta da karfi don amincin ta yana yiwa dukan waɗin najeriya a wuni a kwana ba a samu yanar gizo ba akwai lokacin da yake faruwa haka nan kana neman ka shiga yanar gizo ba ka iya shiga ga wannan wani eh, miskila ne babba da irin wannan kasuwa sannan kuma eh, ana buƙatar hanyoyi masu kyau waɗannan hanyoyi hanyoyin motoci hanyoyin da motoci za su bi ko abin hawa zai bi domin kasuwa ce wadda kana bakin gidanka ya kamata a kawo maka abin hajar da ta sayi to idan hanyoyi ba su da kyau zai kawo cikas da masu wannan harka ɗin na kawo wa gidajen mutane domin abin su ma zai yi saurin mutuwa akwai dai muskila da yawa idan babu hanyoyi masu kyau to muna da waɗannan matsaloli ɗan yanzu amma gwamnati mun ga ta tashi tsaye tana kokari ta gyaggyara waɗannan abubuwa din kaga kamar yanzu hanyar jirgin ƙasa gani ake zuwa kaduna eh. ana wata cewa cikin watan gana sha biyu hmm. kila a buɗe wannan hanya din to ita ce ta hwarin da zai ta zama cikin awa kaɗan tana cikin kaduna zai kara haɓuka waɗannan irin kasuwanni sannan kuma wanda ake nema a gyara hanyar jirgi ta ga dai hanyar jirgin ƙasa ta kano zuwa lagos tana nan tana aiki ko da tana bukata a mai da ita ta zamani so akwai abubuwa da yawa da ya kamata a harhaɗa domin wannan kasuwa da za ta zama ita ce babbar kasuwa ɗin tana da abubuwan da za ta yi aiki da su to fannin gwamnati kenan fannin masu hannu da shi ne kuma eh, wata rawa ya kamata su taka kamata su kashe kudinsu inda kasuwanci yake na zamani yawancinsu suna na har yanzu kasuwancinsu na dani a cika kayan cikin shago amma ba a bari mutane suka san cewa sai dai wanda ya sani yan kalilan to wannan bai haɓaka kasuwanci sosai so ya kamata su ma masu hannu da shuni su shiga cikin wannan kasuwa ko ta hanyar su nasu hanyar yanar gizo din ta sai da waɗannan kayayyaki mhm. ko kuma su ba da kayayyakin da suke da su zamanta suna a yanar gizo mutane su san da zaman su don su haɓuka kasuwancinsu. su. To amma kuma idan ka duba ƙasar gaba ɗaya muna batun irin wannan kasuwa tana buƙatar ilimi. Da fahimta. Kasuwa ce ta ilimi. To kasuwa ce ta eh. ilimi. Akwai mutane da yawa da za su ci gajiyar irin wannan kasuwar kuwa? A gehe guda na ƙasa su ne za a ci eh, wannan eh, kasuwa eh, daidai wanda ya kamata a kudancin ƙasa. Amma yawancin arewacinmu ba mu ɗauki ilimi da muhimmanci ba gaskiya. Ko mun so ko mun dole mu haɗa mu kanmu. Domin in mun ɗauki ilimi da muhimmanci gwamnatoci ba za su ɗauki wanda bai da kurin ilimi wanda bai da kishin ilimi a bashi kwamishina ya kamata in za a zaɓi wanda zai yi harka ilimi a arewa ya zamanto mutum ne wanda yake jarumi wajen harka ilimi ba a damu daga inda yake ba daga abin da yake yi ba daga gidan wa yake ba ya zamanto an sa shi a sama ya zamanto shi ne ke lura da harka ilimi don yana da kishi yana da son ya ga cewa mutane suna da ilimi to irin su ya kamata su zama suke jagorar harkar ilimi to amma har yanzu mu na arewa ba su dauki wannan da muhimmanci ba za a ga mutum bai damu da harkar ilimi ba an ba um, ma'aikatar ilimi a ce shi ne shugabanta ko kuma a bashi makaranta a ce ja jagoran makaranta ya kamata in za a zaɓi mutane irin waɗannan da yake muna baya da ilimi ya zamanto an hidda son kai an hidda son zuciya a sa mutane waɗanda suka takamammu suna da ƙauna su ga cewa mutane sun samu ilimin zamani to shi ya kamata a sa irin wuraren nan to shi ne ya kamata gwamnatoci su to lokacin za mu san cewa gwamnati tana da kishi ta sa ilimi ya zama to gaba a cikin eh, harkokinta eh, na ce tun da yake kama ɗauko batun ilimi kuma muna batun kasuwa ta yanar gizo eh. baka ji yanzu lokaci ya yi da gwamnati ko gwamnatocin najeriya za su tabbatar cewa koyar da ilimin kwamfuta ya zama dole sai ya sai ya in ya ya fita sakandare ya fita da ilimin kwamfuta eh to to shi ma yana da yana da kyau haka na amma yana buƙatar a fara ilimi inda ya kamata a fara shi tun daga firamare yana yiwa a firamare yaro ba zai iya gane kan harkar kwamfuta ba amma idan aka ba shi ilimin da ya fara yana da sanin karatu da rubutu to nan gaba ya an shiga sakandare ba wahala ne sai ya ya iya eh, fuskantar wannan eh, yanar gizo da harka eh, ilimin kwamfuta amma da hwarin da ya zama cewa an gyara ilimi da hwarin shi firamare kuɗin da ya kamata a sa a firamare ya fi ma ko ina a gehen ilimi domin idan yaro ya iya karatu da rubutu sauran aikin da malamai ke da bai da wahala amma hmm. in aka ba firamare din nan ba yaro bai biyu daga farin ba bai san karatu bai san rubutu ba to ba shi ilimi a can sama din yana da wuya to yanzu a duba ce nan da shekaru biyar masu zuwa ina ka ga kasuwar yanar gizo za ta kai a najeriya to yadda muke ganin ta nan abuja lalle lalle za ta haɓaka kwarai da gaske don eh, yaran samari da yawa suna shiga suna ɗaukar wani jirgi na kasuwa ɗin suna hada-hada a ciki wasu suna ɗauka suna sai da na'urorin kamar waya da sauransu haka nan wasu kuma sun wuce nan sun kai har da kayayyakin sawa takalma ne su kayan mata ne da sauransu haka nan mm-hmm. amma har yanzu ba kuma akwai hada-hada har yanzu ta zai na gizo din ta motoci a nan ma cikin nigeria da za a ga ana sa su cikin yanar gizo kaka ka duba ka ga wanda ke maka ka samu magana da masu abin ka biya sai a kawo maka mota da in kana masu inda ya kamata su kamfani ya zama to ba na bugi ba ne suna da adare adireshi suna da kuma mutane waɗanda suke amintattu waɗanda in ka biya ba kwadansu su anshi kuɗin ba ne suna so su waɗa da kasuwanni don da zara aka biya ba ba kayan da ka sayi da ka sayi ba hmm. zai zama to kamar an rufe kasuwar ne don wani ba zai sake zuwa ba kuma. Mala Amadu na gode kwarai sai mun sake saduwa a wata firar. Jama'a ƙarshen firar kenan da fatan an tsinci wani abu akan kasuwar yanar gizo. A madadin bakon namu Malam Amadu Manu da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. wato ka kashe su ta hanya mai kyau